umuri وشر الأمور محدثاتها kulla كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة wa وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da na yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala mai kowa mai komai ya bamu iko za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata na ramadana mai albarka yau wuni na 20 a cikin wata ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma ya daidai da 13 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirkin miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai kurakurai Allah mu maɗaukake nisan ta mu faɗawa cikin su akwai wani bawan wasu bayan Allah da suka rubuta yan tambayoyi za mu karanta kaɗan daga ciki wannan yake cewa malam na je pos na tura dubu goma account dina bayan kudin sun shigo kuma har na yi amfani da su sai wasu dubu goma suka kara shigowa amma ban san daga inda suka zo ba sai na je bank aka bani statement of account dina da wata daya sai na ga cewa wannan dubu goma wannan dubu goma daga shi mai pos din ne da na je na same shi sai ce shi babu kudin da yake nema amma dai a kwanakin eh, a kwanakin amma a kwanakin mm, sabis na pos din yana bashi matsala amma dai yanzu yana bincike idan ya gano wani abu zai kira ni to har yanzu shi har yanzu shi har yanzu shi malam to ya zan yi da wannan dubu goma to a zahiri dai bayanan kai na nuna cewa dubu goma na mai pos ne tunda har ka je banki kuma statement ɗinka na banki ya nuna cewa wannan kudin nasa ne daga pos ɗin ne to amma shi ya ce shi ba yana bincike tunda yana bincike sai ka jira har zuwa lokacin da zai gawa bincike inda ya yi binciken kuwa to kudi kuwa nasa ne tunda kai dai ka tabbatar ba naka bane banki kuma sun nuna maka cewa daga mai pos ne kuma ya ce shi ma yana da matsalan matsalar network a kwanakin nan da haka kuɗi zahiri yana nuna cewa nasa ne ka jira lokacin da zai gama bincike ya tabbatar da cewa nasa ne kuɗi dai ka jira kar ka kuskura ka kashe musu kudin su dan kuɗi ba naka bane in ka bi in ka ci ma daga baya za a iya zuwa ka zo ka biya kuma wani lokacin kuɗi suna da wannan shi kansa ne to ya tsin wani lokacin abubuwan suka dubulbulce masa sai ya kasa ganewa me yake faruwa amma daga baya wata rana kuma sai ya zo sai ya gano inda bakin zaren yake kuma sai hankalin sai ya tashi yana neman ka kuma akwai rekod din da za a iya samun ka da haka dai kudi gaskiya zahiri na POS ne amma tunda ya ce yana bincike ka jira shi lokacin da zai gaba bincike sai ka bashi kayan sa in ya nema kuma zai nema insha Allah <clears throat> tambayar sa ta biyu yake cewa wani mala'ika ne yake daukar ran dabbobi to wallahi wannan tana daga cikin tambayar da la yanfa'uka ilmuha wala ya ka jahluha duk abin da fa'idar in ka sani ilimin ba zai amfane ka ba to jahiltar wannan abin ba zai cutar da kai da komai ba ne fa'idar da zaka samu idan kasancewa mala'ika kaza shi ke daukan ran dabbobi akwai wata dabbar ka ne da zaka nemo zuri ka ce kada dauki ranta ko jiki ko mata jinkiri ko nabu ne fa'idar da zaka samu ah, wajibi ne mutane su rinka mai da hankali akan tambayar da za ta amfane su a duniya su ko a lahirarsu Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce akwai mala'ikan da ke ɗaukar rai kul malakul maut alladhi yukil kul yatawaffakum malakul mautu alladhi yukil bikum kuma ila rabbikum turja'u wanda yake daukar ranku malakul mautu shine mala'ikan mutuwa alladhi yukil bikum wanda aka wakilta muku ku yan adam da ake magana da ku to amma shine yake daukar ran dabbobi ba shi bane wani ne daban wannan duk baya daga cikin abin da na ganshi ko na ji malamai suna tattaunawa akan sa ko Allah ya magana akan sa ko manzo Allah ya magana akan sa galibi in ka ga irin wannan abin da shari'a bata mai da hankali akan su ba shi da wani amfani ne da zai maka wajibi ne da yi mutane su rinka mai da hankali akan abin da za su samu amfani ko dai su samu ladan duniya akan su ko su samu laman lahira akan su ko su tsira daga azabar duniya ko su tsira daga azabar lahira yayi kama da wannan irin tambayoyin da zaka ji mutane suna yi wanda sai ka rasa menene suke so su samu a cikin wannan fa'ida wata fa'ida suke so su samu wajibi da mutane su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hatta a wajen tafsiri wani lokaci ko a amsa tambayoyin malamai sai ka ji wata tambayar ba ta da wani fa'ida abin mamakin ma wani lokacin daga jin tambaya sai ka gane cewa shi mai tambayar ba wai tambayar sa aka yi ba a shi ne yanzu ya kirkiri tambayar saboda yana so kawai ta da wata kura kawai saboda yana so ya bata ran wani ko yana so ya wani gugar zana ko yana so ya aibata wani sai ka ɗauko mas'alar da kwata-kwata ba ta da wani amfani da za ta yi wa mutane yanzu kwanan nan ina jin wani bawan Allah yana karanta tambaya wai tambayar an karanta ta jiya kuma ruwa ma aka sake karantawa ta ga tambayar da aka karanta jiya ba aka ce ba a fahimta ba sosai yau yau aka sake karantawa ai ka ce wata tambaya ce mai fitar amfani wanda za ta amfani mutane a cikin addinin su wanda za ta amfani mutane ina za su sa gaba ko aqidar su ko wani fiqhun na mu'amala amma ya ce ga wata malam jiya an yi wannan tambayar a yau kuma duk an sake yin ta ba a fahimta ba wai kuma aka sake sai kaji kuma tambaya ce wanda la tasmin wala tuguni min juri ba za ta amfanar da kowa ba shi kansa mai karatun ba za ta amfanar da shi ba mai karantar ba za ta amfanar da shi ba mai karanta tambayar ba za ta amfane shi ba masu sauraron ba za ta amfane su ba wajibi ne zama na cewa kai ma matsayinka na mai karantarwa idan an tambaye ka abin da ba shi da amfani wajen mutane ka kauce masa za ka muka usulubin alkur'ani haka yake idan tambaya ta zo ga shi ga ta tambayar ta zo amma wurin da ta zo ba ta da amfani to sai kautar da ita wajen amfani zai yi ba haka suka zo suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da yasalunaka anil ahilla suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da jariran wata wai me yasa jaririn wata yake fara dan karami dan siriri kuma sai ya rinka girma yana girma yana girma sai ya kato ya cika kwansansa wani sai ya ci gaba da sai ya ci gaba da raguwa ya ci wai me yasa yake haka me ya fa'ida a cikin wannan sai Allah madaukake kautar da tambayar ya mayar da ita wurin da za shi mata amfani ya sa'aluna ka a ahilla sai ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sai Allah madaukake ce ka gaya musu watanni kwanakin wata mawaqitu lin-nasi lokuta ne da Allah madaukake wa mutane su rinka gudanar da mu'amalar su wal hajj a cikin ma wannan lokacin a cikin watannin ne har suke kirge su gane cewa aikin hajji ya zo su yi a gaba ba a musa musu akan maganar girman wata ko kankantarsa ba sai aka mayar da tambayar kan abin da zai amfani to haka a usulubin alkur'ani yake kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ma sai yawa idan an zo tambayin sabu idan tambayar da aka yi kai tsaye ba ta zauna amfani wa mutane zai amai da ita wurin da za ta yi amfani wa mutane da haka abin da yake da <coughs> ya kamace ka shine ka yi aiki mai kyau ka yi aiki na kwarai ka nisanci dukkan abin da Allah madaukaki baya so saboda mala'ikan mutuwan nan da Allah ya bamu labari zai dauki ran mu tabba kuma da ni da kai duka mun yadda akwai mala'ikan mutuwa kuma zai dauke ni zai dauke ka ya kamata ka kyautata aikin ka tun kafin lokacin mala'ikan nan ya zo wannan shine abin da ya kamata mu mai da hankali akan Allah ya samu dace ah, muna cikin tafsirin suratul hud suratul hudin alaihi salam muna tafsirin aya ta 70 da ta 71 ba mu kare eh, ta aya ta 80 da 81 ba mu kare ba lokaci kure mana na'am qala law anna li bikum quwwatan wa ila rukun shirin نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقليل نعم آه، الله سبحانه وتعالى yana mana magana a cikin kissar annabi lutu alaihi da mala'iku waɗanda suka bar wajen annabi ibrahimu alaihi salam yanzu suka tafi wajen annabi lutu alaihi salam su ma kamar shi ma kamar yadda annabi ibrahimu alaihi salam ya ɗauke su a matsayin mutane ne da farko shi ma haka Allah annabi lutu alaihi ya ɗauke su a matsayin cewa mutane ne don haka ya shiga tashin hankali saboda tsammanin cewa mutanensa za su kunyata shi akan wannan al'amari a lokacin annabi lutu alaihi salam yake cewa law annani bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yace ina ma a ce ina da ƙarfi da ku ma'ana ina na isa da ku aw awi ila rukunin shadid ko kuma in samu wata kariya daga wato wasu, jama'a waɗanda suke nake da dangantaka da su waɗanda za su taimake ni wajen tsamar da waɗannan mutanen nawa waɗannan baki nawa daga abin da waɗannan kafirai suke ne masu aikata da su na mummunan aikinsu da suka saba yi mujeje wa namiji dan uwansa muka ce a cikin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala nuna mana annabi lutu alaihi salam ya nuna wato sa dangane da kare waɗannan baƙi nasa domin ya nuna cewa <coughs> shi dai a kashin kansa ba shi da ƙarfin da zai iya kattare su sannan na biyu ba shi da wasu dangi da zai iya komawa zuwa gare su waɗanda za su taimake shi wajen tabbatar da kare waɗannan mutuncin waɗannan baƙi nasa domin kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi rukun a rukunin shadid a nan yana nufin dangi da yana da wasu dangi da za su taimake shi a wajen kare mutuncin waɗannan baƙi nasa ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa rahmatullahi ala lutin a wata riwaya rahimallahu ala lutin a wata riwaya eh, rahmatullahi ala akhi ala lutin a wata riwaya rahimahullahu akha lutin ya akha lut ya akhana lutin kenan ce da karkana ya'wi ila rukunin shadidin fama ba'atha Allahu da min nabiyin illa fi tharwatin min qaumi hadisi ingantacce cikin musnad Imam Ahmad da sunan na al'imamu tirmidhi da sunan na al nasa'i haka al hakim abu abdullahi ne saburi ya fitar da shi cikin littafin sa al-mustadrak yace kuma hadisi ne ingantacce al zahabi a cikin at-talkhis yace eh lalle wannan kamar yadda ya faɗa hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yadda shi ma al-hakim din ya inganta shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa kamar yadda abu huraira ya ruwaito yake cewa rahmatullahi ala lutin rahmar Allah madaukaki ta tabbata akan lutu ko rahimallahu akhi lutin ko Allah madaukaki ya ji kan dan uwana annabi lutu lagar ya ya'wi ila rukunin shadidin hakika yana tattarewa ila rukunin zuwa ga wata kariya shadidin wadda take mai tsananin gaske a to malamai da suka zo wannan tafsirin wannan aya a wannan wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam a gargashin wannan ayar suna tafsirin me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da faɗinsa. sa Allah ya ji kan annabi lutu alaihi salam kana awi ila rukunin shadidi ya kasance yana neman mafaka zuwa ga mafaka da take mai tsanani me yake nufi da wannan mafakar suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi anan? yana nufin annabi lutu alaihi salam yana neman kariya a wajen Allah subhanahu wataala kana awi ila ru'ar rukunin shadid yana nufin cewa yana neman kariya daga Allah subhanahu wataala amma idan mun duba tafsirin ayar ya ce lau na libikun kowatan ina ma a ce ina da karfi da ku aw awi ila rukunin shadidin ko a ce ina da wata kariya matsananciya wadda za ta bani kariya dangane da ku za mu ga cewa kamar wannan tafsirin ayar ya sha bamban da fassarar da malamai suka yi wannan hadisin na cewa annabi lutu alaihi salam yana neman kariya daga Allah subhanahu ta'ala to abinda suke nufi a nan wani shine annabi lutu alaihi salam kamar yadda mun faɗi wannan magana a wancan karatun da ya gabata a ƙarshen karatunmu cewa asali annabi lutu alaihi salam da yake annabi ne na Allah tabaraka ta'ala ba zai yiwu a ce ya manta da dogaro ga Allah madaukaki jana kama kame ya ba ni da ƙarfi da zan iya kare ku sannan ba ni ta wata jama'a ba bai tuno Allah subhanahu ta'ala ba a'a ba zai yiwu haka ba abinda annabi lutu alaihi salam yake nufi da wannan maganar rarra shine da tausayawa da nuna wa waɗannan bayan Allah cewa yana tare da su shi abin ya fi ƙarfinsu ne shi hafi hadda ce. wannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna su kansu annabawan Allah da manzannin Allah mabukata ne a gun Allah ma'ana suna sun nuna ya nuna yana nuna cewa shi ma mai rauni ne domin shi ma ba Allah ba ne. bai isa kare su ba sai Allah maɗaukaki ya kare su to annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo nan sai yake nuna cewa kar ku dauka cewa annabi lutu alaihi salam fa bai dogara ga Allah ba a'a rahim Allahu akhi Allah ya ji kan dan uwana annabi lutu kana laqad kana ya'wi ila rukunin shadid tabbas yana tattarewa zuwa ga wato kariya wadda take mai tsanani wato yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan maganar ba ta nuna cewa baya komawa zuwa ga Allah ba abinda manzo Allah yake nuna mutane kenan annabi lutu alaihi salam yana mayar da lamarinsa zuwa ga Allah sai ce fa ma ba Allahu ba'dahu min nabiyyin Allah madaukaki bai taba aikowa ba bayan shi bai taba aiko na annabi ba illa fi farwatin min qaumihi face a cikin jama'a wato jama'a dangi jama'a masu dangi min qaumihi daga cikin mutanansa wato tun lokacin da annabi lutu alaihi salam ya faɗi wannan maganar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sunnanta a aikan manzanninsa duk wani annabi da za a aiko za a aiko shi ne a cikin dan dangi ne wato mutum ne mai dangi masu yawa waɗanda su taimake shi wajen isar da sakonsa an gane ko saboda wannan abin da annabi lutu alaihi salam ya faɗa yake gaya waɗannan baƙi nasa dan ya nuna musu cewa da yana da wasu magoya baya da za su iya kare su da sun kare su to sai Allah subhanahu ta'ala ya sunnanta duk lokacin da zai aiko manzo in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama zai aiko shi ne cikin mutane waɗanda suke dan dangi masu kabila masu girma masu daraja kamar yadda aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zama dan dangi kuma dangin babba kuma kabila wadda take babba mai daraja a wannan zamani wannan kuma yana nuna mana wato dangantaka tana amfanan mutum a cikin rayuwarsa kada ka ɗauka cewa wai saboda Allah maɗaukaki ya maka wata ɗaukaka ko ya maka wani girma ka wulaƙanta danginka da zurriyarka da ƙabilarka ka ce ba za su amfane ka ba saboda kai ka wadatu da su a'a ka ɗauka cewa akwai lokacin da kuɗin da kake da su da mulkin da kake da su ba za su taimake ka ba kamar da kabilar ka da dangin ka da jama'ar ka da yan uwanka za su taimake ka wannan ko zai iya faruwa ya zama na cewa taimakon da zaka samu daga dangin naka daga kabilar taka ko da ba musulmai bane yakan iya faruwa ya zama na cewa a cikin dangantakar da kake da shi da wasu waɗanda ba musulmai ba su yi maka amfani wata rana za mu ga haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ubangi ta'ala ya ga dama ya taimake shi da bakwansa abu talib yadda cewa shi bai shiga addinin musulunci ba amma duk wata irin kariya da zai bayar ya bayar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da duk abin da larabawa suka nema su wulakanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma saboda daraja da abu talib yake da shi a cikin mutanen su bai yadda ya mika musu shi ba balma har sun zo sojansa suna cewa sau wannan dan naka da ya dame mu mun yadda duk 'ya'yan da kake so a cikin 'ya'yan ƙwarai shawa ka zaɓa mu baka so mu kuma ka ba mu shi mu kashe shi a huta da shi haka suke cewa abu talib amma sai abu talib yake cewa kun me da ni ban san me nake yi ba wato ku ku bani ƴaƴanku in rike muku dan suka ce zabi ƴaƴan a cikin nasu su bashi wato ni ku bani ƴaƴanku in rike muku ni kuma in dauki na wadan in ba ku kashe shi yace ba zai yi wani dauki dana in ba ku ku kashe ku kuma ku bani ƴaƴanku in rike muku wannan kuma zai ya sa abu talib abu talib bafan annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk waɗanda suke tare da shi daga banu hashim saboda jini da kabila da suke tarayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan yasa suka taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen idisar da sakonsa za mu ga cewa lokacin da aka yi hatta aka yi abin nan aka sa takunkumi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa na yanke mu'amala da su baki daya amma banu hashim da banul muttalib dangin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ma basu musulunta ba gaba daya suka ce su suna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za su yanke masa wato dangantaka ba wannan yasa lokacin da aka sa musu takunkumin hana mu'amala ya zama na cewa duk banu hashim da banu muttalib dukkan su gaba an yanke mu'amala da su warai shawa duk sun yanke musu mu'amala kwata-kwata ba a mu'amala da su amma sun yadda da haka wata da watanni suka zauna ba mai ba mai saya da sayarwa tsakanin su da shi ba wanda za su sa aiki ba wanda zai sa su aiki ba wata tafiye-tafiye da za a yi da su ba wani zumunta na aure da za a kulla duk haka haka suka yarda kuma saboda kawai goyon bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake daga kabilar su wannan sakayya ce ma ta sa addinin musulunci ya girmama banu hashim da badul muttalib ya dauke su a matsayin abu guda daya duk da cewa banu hashim su ne asalin tsatson annabi muhammad sallallahu alaihi sallama daga nan manzon Allah yake to amma abin nan ah, hashim da muttalib wa da kani ne dukansu yaya ne da kani tsakanin hashim da al-muttalib to banu muttalib sun yadda su yi tarayya da banu hashim a lokacin da aka musu aka sa musu takunkumin karya tattalin arziki da hana mu'amala a gefe ɗaya kuma a banu naufal da banu abdushams wanda dukansu dangantaka su daya domin dukansu wato yayu ne da kanne da hashim da almuttalib da naufal da abdushams waɗannan duka yayu ne da kanne tsakanin yayu ne da kanne tsakaninsu duka dangantaka su iri daya to amma lokacin da musulunci ya kafu aka fara jihadi aka fara samun ganima da Allah madaukaki yace ah, wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa inna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama wa masakin ibn sabil da manzo Allah ya tashi khumusi ɗaya bisa biyar da aka bari a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama da danginsa da ya tashi sai ya ce a rinka bawa banu Hashim da banu Muttalib amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kada a ba banu Manawfal a da banu duk da cewa kuma kaga duka dangantaka su daya saboda banu abdushams banu abdushams da banu naufal ba su tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da aka yanke mu'amala da shi amma banu hashim da budul muttalib duka suka yi tarayya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zama a musulunci har yau duk banu hashim duk inda banu hashim yake in dai yana kan imani to yana daga cikin ahlul bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka duk banu muttalib in dai yana kan imani to yana cikin ahlul baiti amma banu abdu shams ba sa cikin ahlul baiti haka nan kuma banu naufal ba sa cikin ahlul baiti duk da cewa kuma dangantaka su iri daya me ya kawo wannan saboda irin taimako da jajircewa da suke da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafin ma su shiga addinin musulunci a sannan wannan ya nuna mana yadda annabi lutu alaihi salam yake nuna waɗannan mutane ina ma a na da dangi waɗanda za su taimake shi wajen tabbatar da wannan muradi nasa wannan yana nuna cewa wato duk inda ka kai ba za ka wadatu da mutane ba domin ga annabin Allah Lutu alaihi salam amma yana ganin cewa da yana da jama'a da sun masa amfani da yana da dangantaka mai karfi da ta masa amfani wannan zai nuna maka duk wata gawurta da kai kada ka zama mai wulakanta mutane kana ganin cewa ka wadace da kowa kowa ya kuka dan samu sabani da shi zaka iya rabuwa da shi wannan yana daga cikin abin da ya saba wa sunnar rayuwa gaba daya in kana haka wata ran ka nemi wanda zai taimake ka karasa domin duk yadda ka kai da ɗaukaka ba kai annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba amma suna ganin amfanin dangantakarsu da mutane suna ganin amfanin hudarsu da mutane suna ganin amfanin mu'amalarsu da mutane ashe kai ma ba zai yiwu a ce ka wadatu daga mutane ba duk irin ɗaukaka da daraja da Allah maɗaukake baka a cikin wannan duniyar a aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ce qalu ya lutu inna rusul rabbika lokacin da mala'ikun nan suka ce annabi lutu alaihi salam inna rusul rabbik mu yan aikan ubangijinka ne to anan ne annabi lutu alaihi salam ya san cewa mala'iku ne amma kafin nan ya dauke su a matsayin mutane ya dauka mutane ne shi yasa ake ta damuwa da halin da za su shiga saboda abinda da mutanensa za su yi na kokarin su kunyata su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya suka ce ba suka yace da su lan yasilu ilaika ba za su isa zuwa gare ka ba anan mun ce Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala ya ce lokacin da waɗannan mutane suka zo gidan Annabi Lutu alaihi salam a sai Annabi Lutu alaihi salam ya shigar da su cikin gida rurrufe amma sai suka koma suna ta kokuwa da waɗannan mutane masu kokarin sai sun buɗe kofar sun shiga saboda su yi lalata da waɗannan baƙi na Annabi Lutu alaihi salam to shine a lokacin Allah da kake ce lan yasilu ilayka ai ba za su isa zuwa gare ka mala'iku suka sanar da shi kwantar da hankalinsa mun mala'ikun kenan sun ga irin tashin hankalin da Annabi Lutu alaihi salam yake ciki da bakin cikin da yake ciki to a lokacin sai suka nemi su kwantar masa da hankali suka ce ka yi hakuri in ya lutu kar ka damu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka ba za su taba isa zuwa gare ka ba ah, a Allah subhanahu wa ta'ala ce fa asri bi ahlika bi qit'in min kamar yadda Allah ramma ya karanta fa asri da hamzatu qat'in <coughs> haka wato wasu mafi yawan makaranta suke karantawa fa asri bi ahlika bi qit'in min al wannan alif ɗin sai ai masa fata ai masa hamza ai masa fataha a sa fa asri bi ahlika amma wasu daga cikin makaranta mutanen Hijaz ahlul Hijaz mun ji ahlul Hijaz wato kaman ibnu kafir al-makki mutumin makka da kuma nafi'ul madani da abu ja'far shi ma al-madani waɗanda suke mutanen makka da mutanen madina suna ahlul hijaz su suna karantawa fasri li ahlika maimakon fa asri wato wannan hamzatu sai ta zama hamzatu waslimi fasri bi ahlika bi kitabin min wannan ko ba wannan ayar kadai ba duk inda fasri ya zo su ahlul hijaz suna karanta fasri bi ahlika kamar yadda yazo anan da kuma yadda yazo a cikin suratul hijr fasri bi ahlika bi kadam min al-layl wattabi adbarahum da kuma nan fasri bi ahlika bi kadam min al-layl wa la yaltafi minkum ahadun illa imra'atak dama anisri bi ibadi annakum muttaba'un mutanen hijaz suna karanta anisri bi ibadi sai zama hamdatu waslin ne amma sauran makaranta kuma suna karantawa an asri bi ibadi to duk wannan Eh, fi'ili ne da yake da eh, ishtiqaqi biyu ko dai zama sulasi ko rubayi waɗanda suka karanta fa asri wato fi'ilin daga asra yusri kenan kamar yadda Allah madaukake ce subhanallazi asra bi abdihi lil min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu sai zama fi'ili ne rubai asra yusri waɗanda suka karanta da hamzatu waslin su a wajen su wato daga sara yasri ne kamar yadda Allah madaukake ce wallahi idza yasr kaga shi ma yasri ne shi yasa ba a yi dammawa ya din ba saboda da saulati ne ba rubai ba to wannan duka ishtiqaqi ne kuma salimi a cikin lugar arabiyya shi yasa alqur'ani yazo da shi duka guda biyu ko dai fa asri bi ahlika bi min al-layl ko kuma fasri bi ahlika bi qita'in min al-layl to annan anan Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi lutu alaihi salam ya tafi da iyalansa gaba daya bi qita'in min al-layli a wani yanki na dare wannan yanki na dare da Allah maɗaukake ce annabi lutu alaihi salam ya kwashi iyalansa su fita an ce in min laili kawai wani yanki na dare ba a faɗa ba farkon dare ne tsakiyar dare ne ƙarshen dare ne a cikin wannan ayar ba a tantance ba amma za mu ga a cikin wasu wurare Allah subhanahu wataala nuna cewa wannan a ƙarshen dare ne Allah maɗaukake umarci annabi lutu alaihi salam ya fita da mutanensa da iyalansa baki ɗaya ya fitar da su kuma Allah madaukaki zai tseratar da su kamar yadda Allah madaukake ce kazzabal qaumu lutun bin nuzur inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najjaynakum bi sahr ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar kaga yace najjaynahu bi sahr as-sahr kuma shine lokacin suhur kaga lokacin suhur kuma karshen dare ne to kita an min al ne kenan ana nufin karshen dare sai can karshen dare yayi to a lokacin ka kwashi iyalanka ko fita to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi lutu alayhi salam ya fita da iyalansa cikin dare kuma cikin daren karshen dare kamar yadda ya faɗa cikin a waccan ayar ta suratul qabr to amma nan bai faɗi cewa shi annabi lutu alayhi salam din idan sun tashi tafiya zai tsaya a gaba ne ko zai tsaya a baya ne ko zai tsaya a tsakiya bane Kamar a cikin suratul hijr zamu ga Allah subhanahu wataala da yace ce bi ka halika bi ka min al-layl sai yace wattabi adbarhum ka bi bayan ma'ana sai ka sa su a gaba duka sun wuce kai kuma sai ka bi su daga baya ka tafi tare da su Allah madaukaki ya ce wala fil minkum ahadun illa imra'ataka kamar yadda Allah mai karanta kada ɗayan ku ya juya daga ciki wato ka tafi da iyalanka ka fita tare da su a ƙarshen dare Allah zai tsiratar da ku a wannan lokacin kuma in kun tafi kar ku juya sai ce illam ra'ataka sai dai matarka da fataha wa mimun in illam ra'ataka kamar yadda azrama ya karanta wannan ita ce kira al-jumhur fa asr bi ahlika bi qadrin min al-layl wa la yaltafid minkum ahadun illa ra'ataka amma cikin makaranta akwai waɗanda suke karantawa illam ra'atuka kamar yadda ibnu kathir ne ibnu kathir al-makki da abu amr al-basri suke karantawa suna karanta illam ra'atuka to malamai sun tattauna a fiskar cewa illam ra'ataka ko illam ra'atuka suka ce mai kira'ar da ta karanta illam ra'ataka tana komawa ne zuwa ga abin nan fasri bi ahlika ma'ana ka tafi da iyalanka a ƙarshen dare sai dai matarka ne karka tafi da ita an gane ko wato ita ce kadai ba za ka tafi tare da ita ba ita za ta ki tafiya saboda Allah madaukaki yayi alƙawarin ita zai halakar da ita illa ajuzan fil ghadirin sai dai wata tsohuwa fil ghadirina cikin waɗanda za a rage waɗanda za a basu ba a tafi da su ba kuma Allah madaukaki halakar da su a wasu a wanda suka karanta illa mar'atuka ita kuma tana komawa eh, wato wanda suka ce illa mar'atuka wa illam ra'ataka tana komawa zuwa ga fasri ka tafi tare da iyalanka sai dai matarka ne ba za ka tafi da ita ba amma waɗanda suka karanta illam ra'atuka shi kuma istikna'i ne ba'da nafi kenan wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atuka ba wan kar kowa ma'ana kada kowa ya waiwaya daga cikin mutanenka da zaka tafi tare da su illam ra'atuka sai dai matarka ita kansa taltafitu ita za ta juya sauran duk ba za su waiwaya ba amma ita za ta waiwaya wannan waiwayawa da za ta kuma shine sababin da zai sa sai Allah madaukake halakar da ita dama tana tare da su akan akida domin Allah madaukake ya bamu labari kamar yadda muka faɗa a kisar annabi nuhu alaihi salam da ma cikin kisar annabi lutun a baya cewa waɗannan mata suna daga cikin mata guda biyu da Allah madaukake jarrabo su annabawa suka ha'ince su ga su mata ne na annabawan Allah tabaraka ta'ala amma kuma kaitun su saboda sun ha'ince su suna tallata su ita wannan mata ta annabi lutu alaihi salam da yawa daga cikin malaman tafsiri sun nakalto daga magabata cewa ita ne ma take kai labari idan annabi lutu alaihi salam ya yi baki ita ne za ta tafi cikin mutanen ta tana gaya musu cewa to an yi baki da haka anan ma suka ce lokacin da waɗannan baki suka zo ta ɗauka cewa mutane ne ita ce ta je ta gaya wa mutanen ta ce musu ai annabi lutu alaihi salam yayi wasu bakin zantala zantala kyawawan samari da haka Allah subhanahu wataala ya sanya ta daga cikin waɗanda za su halaka kuma suka halaka Allah ka tsare mu a wannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna wato kasancewanka karkashin wani ko daga jinin wani matukar kai baka ba Allah ba wannan abin ba zai amfane ka ba tabbas idan kana daga dangantaka mai kyau kana dangantaka da wani annabi sai kuma ka zama mutumin kirki to nan za ta amfane ka idan kana cikin ahlul baiti dangantakar ka tana koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai in an bi silsilar ka za ta koma zuwa ga banu hashim ko silsilar ka za ta koma daga banul muttalib sai ka zama mutumin kirki to wannan dangantakar za ta amfane ka domin kana cikin ahlul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya ga fito daga katsan banu hashim inda yana kan imani to shi ahlul baiti ne har tashin alkiyama haka wanda ya cikin banul muttalib matukar yana da imani to yana cin ahlul bait har zuwa tashin alkiyama amma idan baka bi Allah subhanahu wataala ba to ga wannan dangantakar ka ba za ta amfani ka ba kamar yadda waɗannan gashi mata ne na annabawa amma da suka bujire wa Allah subhanahu wataala suka ha'inci annabawan to wannan abin sai zama bai zama bai musu amfani ba duniya su da lahirar su har gobe ana karanta ayoyin alkur'ani da suke tabbatar da cewa suna cikin wuta kana karantawa matar annabi ce kuma tana cikin wuta kuma za ta goma a ciki haka nan matar annabi nuhu alaihi salam haka matar annabi lutu wannan yana daga cikin sirrin nisa annabi sallallahu alaihi sallama yayi ta kiran danginsa da cewa su tsantsanta bauta wa Allah su kadaita Allah madaukaki da bauta in sun yi haka ne dangantakar su da shi za ta yi amfani haka ya kira danginsa ɗaya bayan ɗaya yana ya banu hashim ya ku banu hashim la uguni ankum min Allah shay'an ba fa zan iya tsare ku daga azabar Allah ba saluni min mali ma shi'it in wata dukiya ce wani abin duniya ne ina da shi kuke so ku roƙa in baku amma ba ba zan iya tsare ku daga azabar Allah ba haka manzo Allah din gai. ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai Abbas baffan Annabi sallallahu alaihi wasallama salli min mali ma shi ita la uguni anka min Allah shay'a in kana son wani abu na dukiya ta roki nin baka amma ba zan iya tare maka azabar Allah ba ya safiya amma rasulullahi ya ke safiya gogon annabi salini mi mali ma shi in kina son wani abu na dukiya ta a duniya ki roƙe ni zan baki amma la ne anki min Allah shi'a ba zan iya wadatar da ke daga azabar Allah ba karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wajen Fatima radiyallahu anha ya cika da ita yassa ta cikin sa shalelansa wanda manzon Allah yake cewa tsoka ce daga cikin tsokarsa amma ce ya Fatima bintu Muhammad salini min mali ma shi'ti la ne anki min Allah shi'a yace ya ke Fatima yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in kina son wani abu na dukiyata to roƙe ni in baki in dai abun duniya ne amma la ugun ya anki min Allah sha ba zan ya tsare ki daga azabar Allah kaga duk wannan yana nuna cewa dangantakar ka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama matukar baka yi aiki na garba ba zai amfane ka ba wannan yake nuna wato kai kawai ka fito cikin mutane kana cewa kai kai sharifi ne kai jinin annabi ne kai ahlul baiti ne amma baka yi aiki irin na annabin ba baka yi aiki irin na jikokin annabin da suka buga siya ba to fa wannan faɗan da kake yi wannan dangantakar ba za ta amfane ka ba domin wasu ɗauki wannan hanya hanya ce ta neman girma bal ma hanya ta neman abun duniya abun mutane suna cewa su sharifai ne kuma su sharifi sharifi kuma duk abin da yace kai to dole za ka yi wai shi sharifi in yazo ya same ka duk abin da kake da shi ba ni to dole ka dauka ka bashi saboda annabi saboda girmansa ba a dama ya tambaye ka haka wani bawan Allah yake bani labari ya ce shi gaskiya wannan abin ya dame shi ya je wajen wasu malaminsu ya ce gaskiya gafarta malam ni fa wannan abin yana damuna sharifan nan suna maza mana fa su kuma an cewa ba da bayan sun tambaye ka dole sai ka ba su amma ni fa suna takura mu sai su zo kawai haka kawai sharifi ya zo ce ba na dubu biyar to wai shi sharifi ne ba da maka shi sai ya ce sai malamin ya ce masa ya ce ai ba su za ka yi ai ba dan su za ka ba su ba dan kakansu za ka bayar fata wanda malamin ya ba shi kenan a ina aka ce sharifi ya rinka roƙon mutane sharifi fa madaukaki kenan ba anasa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da iyalan gidansa su ne suka zama masu roƙon mutane har ya zama cewa wai in sun roƙa dole a bayar ba sa kaskantar da kansu annabi muhammad sallallahu alaihi sallama abin da ya shahara da shi manzo Allah kyauta ne ba karɓa ba manzo Allah abin da ya shahara da shi bayarwa ba roƙon mutane ba kenan in har kana so ya tabbata kai sharifi ne da gaskiya ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a san da kyauta ba da roƙon mutane ba amma ba yadda za a yi ka sa rawani da babbar riga da alkyabba da katar rawani ka rika shiga ƙauyuka da garuruwan mutane kana cewa kai sharifi ne kana karɓan kuɗin mutane kana baza babbar riga wai ta zuba hadiyya wai jinin annabi ne ai ta bashi ya zama sa kenan shi sai dai je gari kawai ba zama bari ga zuba masa kuɗi wannan tsakani da Allah wani fa wannan ne da shi ko cin addinin musulunci amma addinin musulunci bai san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba ko ba haka ya koya iyalan gidansa ba mu ga iyalan gidan manzon Allah suna yi ba ba mu ga gidan Abbasu ibnu Abdul Muttalib suna yi ba ba mu ga gidan sayyidina Ali suna yi ba ba mu ga jirgin ran annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa ba mu ga suna yin irin wannan dabi'un ba ba mu gani abdullahi dan abbas da zuriyarsa suna yi ba ba mu ga sayyidina ali ko al-hasan ko husaini yana yi ko jinin su suna yi ba da haka wannan hanya ce kawai ta cin kuɗin mutane amma ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama shine karamci da kyauta ba roƙon mutane ba wannan zubar da kimar gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ka tsare mu ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ah, innahu musibuhu ma asabahum ita kan wato innahu ita wannan azaba musibuha ma asabakum wato wannan mata ta annabi lutu alaihi da Allah madaukaki yace ita kan za ta halaka domin za ta waiwaya ko kuma ita ba za ka tafi da ita ba to lalle azaban nan da za a yi waɗancan za ta same ta kamar yadda su ma waɗannan sauran za ta same su sai Allah subhanahu wa ta'ala yace inna mau'idahum subhu alaysa subhu biqarib alkawarin da aka yi na lokacin halakar da su shine as lokacin sallar asubahi sai Allah ya ce alaysa subhu biqarib shin asubahin ba kusa bace dalilin wannan maganar kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace saboda Annabi Lutu alaihi salam irin yadda yake ganin waɗannan mutane suna kama karya wa dokokin Allah da yadda suke zubar da mutuncinsa saboda haka ya ƙagu. a samu a halakar da su da aka ce zuwa asubahi za a halakar da su sai ke gana asubahin mata yi nisa Shi ne aka ce da shi alaysa subhu bi qarib shin asubahin ba kusa take bane ai asubahi kan bata nisa ba to wannan asubahin da Allah subhanahu wataala ce za a halakar da su wato shine lokacin da za a fara saukar musu da azaba inna maw'idakum as-subhu kamar yadda Allah madaukaki ce wa qadaina ilayhi zalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqdu'un musbihina Allah madaukake shi mun riga mun hukunci mun hukunta wannan al'amari na dabira haula'i wato lokacin da za a halakar da waɗannan abu ne wanda yake maqbu'un an riga an yanke hukunci a kansa musbihina za su wayi gari suna ku ma'ana da asubahi za a halakar da su to za a fara wannan halakar da su din ne kenan ana tseratar da mutanen ana tseratar da annabi nuhu alaihi salam da jama'arsa da suka yi imani waɗannan jama'ar tasa da suka yi imani da za a tseratar da su wato gida ne guda ɗaya domin Allah subhanahu wa ta'ala ce fama wajen na fiha ghaira baitun minal musulmi ba mu samu wasu waɗanda suka yi imani ba da ya ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajen wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin mun fitar da waɗanda muka samu masu imani a cikin garin fama wajen wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin ba mu samu wasu waɗanda suka yi imanin ba sai gida ɗaya na masu imani gidan annabi lutu alaihi salam a iya wannan gidan ne kawai aka samu masu imani amma sauran duka gaba ɗaya ba su zama masu imani ba Allah subhanahu Ta'ala su sai ke cewa lokacin da za a fara halakar da su ɗin ana fitar da waɗannan mutanen gidan da suka yi imani a ƙarshen lokacin a ƙarshen dare na bi sahar a lokacin suhur kenan ana tseratar da su asubahi tana yi to sai a fara saukar da azaba azaban nan za a fara saukar da ita lokacin alfijir <coughs> amma kuma azabar za ta wanzu har zuwa lokacin da rana za ta fara fitowa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa mu sayhatu mushriqina sai a kawa ta same su mushrikina na lokacin da rana take fitowa kaga al-ishraq shine lokacin da hasken rana ke fitowa to za a fara azabar ana tseratar da su lokacin suhur sannan kuma azabar za ta ci gaba za ta ci gaba wannan Allah subhanahu ta'ala yana nuna cewa wato azabar za a samu dan wasu awoyi ana musu azaba da yake kuma Allah madaukaki ya kaddara musu azabar nau'i nau'i shi ba nau'i dai ba kamar yadda zamu karanta a ta gaba na'am فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله تعالى فلما جاء أمرنا lokacin da al'amarinmu ya zo wato lokacin azabar kenan ja'alna sai muka sanya aliyaha safilaha muka sanya saman kasar tasu ya koma safilaha shine kasanta wa amtarna alayya hijara sai muka yi musu ruwa na duwar watsu min sijilin daga laka manbudin masu bin juna wannan tsakuwar tana bin wannan wannan tsakuwar tana bin wannan Musawwa mata ne inda rabbik wanda aka riga aka yi mata alama inda rabbika a wajen ubangijinka wa ma hiya ita wannan azabar ba ta yi nisa ba wata kasance mina zalimina dangane da nuna azalimai ba idin manisanciya ba a nan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya bayyana mana irin azabar da aka yi wa mutanen annabi lutu alaihi salam Allah ta'ala ce faja'alna falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wato aka sanya saman kasar su ya koma kasa kasa kuma ya koma sama wannan Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda yace mala'ika Jibril da Allah madaukake ya umarta ya dauki kasar ta su gaba daya malamai sun tattauna akan a wannan yanki da abin ya faru da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa garu alƙaryoyi ne guda biyar sai sun yi sabani akan sunayen alƙaryoyin in banda guda daya birnin sadum shine birni guda daya waɗanda malaman tafsiri duka ba su yi saɓani a kai ba shine babban birnin da aka halakar to amma akwai wasu alƙaryoyin da suke tare da shi waɗanda suka ci guda hudun an haɗa su guda biyar to amma suna da sabani akan a ina ne a wuraren menene sunan eh, sauran alƙaryoyin babu dai sabanin malamai birnin sadu a yau yana nan a cikin kasar jordan wani wuri ne kuma da allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi har yanzu ya zama abin wato abin izina abin tarihi ana zuwa ana gani abin mamaki kuma da yawa daga cikin wasu waɗanda abin nan turawa sai suka mai da wurin wurin shakatawa wurin bude ido maimakon ya zama na cewa wuri ne da za a je a ga irin yadda Allah madaukaki halakar da mutane domin a dauki izina a bi Allah subhanahu wataala a kyamaci ayyukan da waɗancan mutanen suka yi don kar a sadu da wannan azabar amma sai aka zama da wajen wajen shakatawa Allah mu to Allah subhanahu wataala yace mun dauki mun dauki sama mun mai da shi kasa kasa kuma ya koma sama shine Abdullahi abin nan Abdullahi dan Abbas yace aka mala'ika ne ya dauki kasar gaba daya yace ma har sai da yayi sama da su har mala'iku suna jin kukan dabbobin su sannan shikenan sai aka kifo da su da aka kifo da su wa amtarna alaiha hijara sannan kuma sai aka musu ruwan duwar wasu wato nau'in azaba kala biyu bayan gashi an ɗaga su an kifar da su sannan kuma sai aka bi su da duwatsu wasu malaman suka ce a azabar kala biyu ce ta samu akwai waɗanda suke zaune a cikin alƙaryun to su aka ɗaga alƙaryar gaba ɗaya aka kifar da su su haka aka yi musu aka yi musu azaba amma an yi ruwan duwar watsu ne wa mutanen su da ba sa nan a wannan lokacin ma'ana za a samu cewa gari ne an yi an zo za a halakar da garin to akwai mutanen kuma garin sun yi tafiya to wanda ya yi tafiya shi kuma baya nan to sai a bi shi da dutse a yaje ya same shi shi kuma dutsen ya halaka shi har wasu daga cikin magabata suke cewa wani dutse da aka yi masa alamar da wani daga cikin kafiran ga irin wanda zai samu ya kashe domin Allah ya ce musawwama ko sai an mata alama ma'ana kowane dutse da alamar da aka yi masa cewa na wane zai kashe suka ce to sai ga wani dutsensa yana sama alhali shi kuma yana cikin ɗakin kaba kuma yana cikin ɗakin kaba ba za a kashe shi ba saboda Allah madaukaki ya alƙawarin da tsare ɗakin kaba da duk wanda yake cikin ɗakin kaba ne dutsen ya zauna a sama kwana da kwanaki har sai da wannan mutumin ya fito daga cikin ɗakin kaban tukuna sannan wannan dutsen ya zo same shi ya kashe ma'ana dai wasu malamai suna ganin cewa nau'in azabar kala biyu ce aka yi wa mutane iri biyu waɗanda suke nan aka kifar da kasu garin su gaba ɗaya waɗanda ba sa nan kuma aka bin su da duwar wutsu suna ana jefe su shine wa amtarna alaiha hijaratan min sijil a wani wuri Allah madaukake cewa amtarna alaihim hijaratan min sijil kamar yadda yazo a cikin suratul hijr faja'alna aliha safilha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil to kun an ce amtarna alaiha yana koma zuwa ga wannan alƙaryar kenan in an ce amtarna alaihim su mutanen kenan to mun dama an kifar da kasar ne da kuma su mutanen baki daya wa amtarna alaiha hijaratan min sijil kalmar sijil malaman tasiri sun yi maganganu da yawa akan me ake nufi da kalmar sijji amma dai abin da ya fi karfi cikin maganganun malamai sijji din ana nufin tsinin ne wato laka kuma yadda Allah madaukake faɗa a cikin sunatul zariyat yace lil yursil alaihim hijaratan min tin to wannan ɗin din shine ya fasara shi da tin a can wato asalin asalin dutse ne amma da aka yi shi da laka to amma daga cikin fassarar da wasu malamai suka yi suka ce sijil wato asali laka ce aka yi asalin dutse ne da aka ciro shi daga jikin laka amma sai aka mulmula shi kuma sai karfi sai koma kamar ka ce asalin dutse ne shi da haka shi ake cewa sijil wato sijil asalin laka ce da aka yi mata kera dutse ake kira sijil a mambudin shine mutatabe yatba'u haba ba'dan wato lokacin da duwar wasan suke saukowa wani na bin wani wani na bin wani ba lokaci ɗaya aka saukar da su ba kowa nasa yana saukowa lokacin da ajalinsa yayi da alamarsa sai ya zo ya same shi sai ya buge shi sai fari. wasu makaranta suna tsayawa kamar yadda Allah ya tsaya a cikin aya falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin manbud haka wasu makarantar suke tsayawa amma wasu makaranta suna tsayawa wa amtarna alaiha hijaratan min sijjin nan ne ayar take sai ce manbudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi a manbudin kamar yadda muka faɗa mutatabi ne to musawwama mu'lama wanda aka yi mata alama an yi mata alama cewa ga ta nan wasu ma malamai suka ce har an rubuta mu'allamatan maktumatan alaiha asma'u ashabiha ma'ana wanda aka yi mata tam aka rubuta masa sunan kowa ga wanda za ta samu ga wanda wanda ta samu kamar yadda aka rubuto daga qatada daga ikrima almajirin abdullahi dan abbas musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin ba'id Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma hiya ita bata zamo ba'idin abin da yake mai nisa min adh-dhalimin daga adh ba wasu malamai sun ce hiyan nan tana komawa zuwa ga hijara wato wannan duwar wutsun da aka halakar da mutanen annabi lutu ba su yi nisa da azzalimai mutanen annabi lutu ba duwar wutsin ba su yi nisa da su ba yanzu yanzu nan da ka ga dutse ya samu ni ya kashe shi wasu malamai suka ce eh hiya yana komawa zuwa ga alhijara ne amma azzalimin nan ana nufin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka bi hanyar waɗancan mutane ma'ana kamar yadda waɗancan duwatsun suka zo suka halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam to haka kuma Allah maɗaukaki zai iya kawo wasu duwatsun ba sai nisa ba su halakar da irin waɗannan mutanen da za a samu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za su irin aikin su wasu malamai suka ce hiyan nan yana komawa zuwa ga alƙaryar ne ai wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ita alƙaryar mutanen annabi lutu alaihi salam din alaka halakar da su bata zamo sanciya ga azzaluman wannan al'ummar ba ma'ana al'umman nan da muke rayuwa yanzu waɗanda suka ƙi yin imanin nan su sani ai alƙaryar can da aka halakar da mutanen annabi lutu ba nesa bane suna zuwa suna gani an gane ko kamar yadda Allah madaukake cewa inna la tamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala taqilu wa innakum la tamurruna alaihim musbihin ai kuna wucewa kansu da safiya lokacin da za ku yi tafiye-tafiyenku wato ƙuraishawa suna tafiya yankin sham ai suna zuwa suna kasuwancinsu kuma suna wucewa alƙaryar nan da harkar da mutanen annabi lutu suna wucewa da asubahi wa billai suna wucewa da dare afala taqilun ba ku da hankali ne ba za ku hankalta ba ai kuna ganin al'ummar kuna ganin alƙarya da halakar da su ma'ana in kuka bi hanyar da waɗancan mutanen suka bi to kuma Allah madaukaki zai yi muku azabar dai waɗancan mutane a wannan ita ce kusan a aya ta ƙarshe ko ita ce ma aya ta ƙarshe da Allah maɗaukaki ba da labari a cikin wannan gaba na maganar mutanen annabi lutu alaihi salam da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ƙararra dai a cikin waɗannan wannan kissa Allah maɗaukaki ya gwada mana menene ayyukan da mutanen annabi lutu alaihi salam suke yi menene kuma mummunan aikin da suka fi shahara da shi abinda suka suka suka tara sun tara laifuka masu yawan gaske akwai kafirci wa Allah subhanahu wataala sannan bayan kafirce wa Allah madaukaki akwai zakewa maza ɗan uwansu namiji ya rinka saduwa da ɗan uwansa namiji sannan bijirewa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da kin gaskata cikin abin da suka zo da su daga Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> to anan malamai suna tattaunawa wannan mummunan aiki da mutanen annabi lutu suke yi wanda aka ce kafin su ba a samu wasu mutane da suke yi ba to in aka samu wasu mutane suna yi menene hukuncin su addinin musulunci a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a malamai sun yi maganganu guda uku akan hukuncin mutumin da aka samu yana yin amalu qaumi luti irin aikin da mutanen annabi lutu suke yi a samu namiji yana wa namiji dan uwansa ta gana ta farko a malaman da suka ce idan an samu mutum yana aikin luwati ko amalu qawmi lutin aikin mutanen annabi lutu hukuncinsa shine a kashe shi da wanda ya yi da wanda ake yi da shi duka hukuncinsu shine kisa kuma ba a warewa tsakanin wanda ya aure da wanda bai aure ba ba kamar zina ba domin ita zina ana warewa tsakanin wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba wanda ya taba aure a masa jifa sannan wanda kuma bai taba aure ba a masa bulala a masa bulala dari to suka ce hukuncin mutumin da aka samu yana yin wannan aiki shine a kashe shi ba tare da bambancewa ba wannan shine fatawan malaman malikiya kuma ita ce ɗaya daga cikin banganu al Shafi'i rahimahullah hakanan kuma riwaya ce daga Imam Ahmad hakanan kuma an ruwaito da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa suka ce duk wanda aka same shi yana yin wannan aiki ko ana yi da shi da yaddarsa ta hukuncinsa a kashe shi abinda suka kafa hujja da shi hadisi ne da ya zo cikin musnad na imam ahmad da sunan abi dawud da sunan al-imam da sunan ibn majah haka al-imam al-hakim abu abdullahi an-nisaburi ya fitar da shi cikin al-mustadrak da al-imam al-baihaqi cikin sunan al-kubra daga abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul duk wanda kuka same shi yana irin aikin mutanen annabi lutu to ku kashe alfa'il wal maf'ul wanda yayin da wanda ake yi da shi din duka hukuncin su ku kashe su a to wannan hadisi hadisi ne da malamai sun yi magana a kansa wanda jumhurul ulama suna kafa hujja da shi akan wannan matsala tun da su ne suka fi yawa waɗanda suka tafi akan cewa hukuncin mutumin da aka samu yana wannan aiki a kashe shi amma wasu malamai suna ganin cewa hadisin yana da abin cewa a kansa amma dai hadisi ne wanda ala ayyi harin yusta'anu bihi hadisi ne wanda ko da zaka soke shi zaka rauna shi wato raunin wato ba zai yi yawa ta yadda ba za a aiki da shi ba kasancewa da yawa malamai duk sun tafi akan aiki da shi amma malaman da suka tafi akan kisan sun saba akan yaya za a kashe shi wanda yayin da wanda aka dishi ta yaya za a kashe shi wasu suka ce jefe shi za a yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba da labarin shi ma yanda ya jefa mutanen annabi Lut alaihi salam da duwatsu da haka jefe shi za yi wasu suka ce a'a ba jefe shi za a yi ba za a ɗauki mutum ne a garin da ya yi abu a samu ginin da ya fi tsayi a wannan garin sai a ɗora shi sai an kai shi can ƙarshe sai a je hushi taka sannan kuma sai a bi shi da dutse aka ce me yasa suka ce saboda haka Allah ya mutanen annabi lutu ja'alna aliyaha safila wa amtarna aliha hijaratan min sijil suka ce haka za a yi masa magana ta biyu wasu daga cikin kafin wannan kafin akan wannan malaman da suka ce za a kisa wasu suka ce a za a kashe shi ne bisaif da takobi kawai za a sare shi suka ce me yasa saboda fadan annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda kuka same shi yana aikin mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila wal maf'ul annabi ya ce ku kashe mai yi da wanda ake yi da shi kawai manzo Allah ya ce a kisa ne a musulunci kun aka ce kashe a kashe mutum kawai aka shiru ta hukuncin shine a kan yanke masa kai da takwabi magana ta biyu sune malaman da suka ce a kamar zina ne hukuncin su da mazinaci idan ya taba aure a jefe shi ya mutu idan kuma bai taba aure ba a masa bulala ɗari wannan haka ake ruwaitowa ɗaya daga cikin maganar al-Imam Shafi'i rahimahullah hakanan kuma ana ruwaitowa daga riwaya daga imamu ahmad haka kuma al'imamu bai ya fitar da hadisi akan wannan wato abin da suka dogara da shi wani hadisi ne da al'imamu bai ya fitar da cikin sunan da ake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza ata ar-rajulu ar-rajula fa huma zaniyan wa idza atat al-mar'atu al-mar'a fa huma zaniyatan ce idan namiji yana zuwa wa namiji yana kwanciya da shi to mazinata ne su biyu idan mace ma tana zuwa wa mace tana kwanciya da mace uwarta su ma mazinata ne guda biyu sai dai hadisi ne da malaman hadisi suka rauna nan ballan hadisi ne munkar wanda bai kamata a taba hujja da shi ba kuma tabbas a wani hadisi mai rauni ne raunin sai yana da yawa kuma ba zai yi a kwatanta zina da luwaɗi ba domin munin luwaɗi ya mafi zina ko shakka babu luwaɗi muninsa ya fi zina domin ka iya cewa sha'awar tsakanin namiji da mace wata aba ce gariza da Allah maɗaukaki halicci mutum namiji da mace a kansa amma shi luwaɗi sha'awar namiji sha'awar namiji wannan wani abu ne wanda ya saba wa fitra kwata kwata hatta a cikin kafirai za ga cewa masu hankali ba sa yi sai marasa hankali daga ciki to kaga ashe ba zai zama zina ta zama kamar luwaɗi ba magana ta uku maganar maluman da suka ce mutumin da aka same shi yana irin wannan aiki na mutanen annabi lutu alaihi salam ba za a kashe shi ba sawa'un yayi a taba aure ko bai taba aure ba suka ce saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi sabani akan hukuncin suka ce tunda ku suka yi sabani yana nuna cewa babu nafsi karara domin da da nafsi karara sahihi a fili da ba su yi sabani ba suka ce tunda haka ne ya zama shubha wa wal hududu tudra'u bi shubhat suka ce ishi kuwa haddi a in dai akwai shi to ana tun shi wannan shine abin da abu abu hanifa ya tafi a kansa to amma hakika ne idan muka duba za mu ga cewa maganar malaman farko ta fi ƙarfi wajen dalilai dalili na farko saboda wannan hadisi kamar yadda na faɗa hadisi ne da ya zo da riwaya da yawa malaman hadisi da yawa sun fitar da shi sannan kuma raunin da wasu suke danganta masa rauni ne da ba zai hana ya aiki da shi ba talaqathu ummatu bil qabul al'umma duk sun karbi wannan hadisi suna aiki da shi wannan yake nuna cewa hadisi ne da ya kamata a ce an kafa hujja da shi sannan abu na biyu tabbas luwaɗi munin ya fi zina mazinaci aka ce idan ya taba aure a jefe shi to ina ga ko mutumin da ya luwaɗi don haka babu yadda za a ce mutumin da ya aikata abin da ya fi zina kuma ya zama na cewa haddin da za a yi masa yana ƙasa da abin da mazinaci ya aikata wannan matsala insha Allah tabaraka wa ta'ala in Allah madaukake kai mu gobe za mu kara sata saboda an riga nuna mun cewa lokaci yayi dole za mu dakata anan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa da muka kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh